Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan a kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na biyar kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurare, Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Nazir Ahmed Hausawa daga birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke gani za a iya ɗauka na samun maslaha da kyakkyawar fahimtar juna da zamantakewa tsakanin makiyaya da manoma abokan zamansu. su. Za mu kawo muku rahoto daga jihar Taraba kan jerin hare-hare da aka kai cikin mako guda da ya sanadiyar rasa matsugunan kimanin mutane dubu takwas. Sai kuma rahoto na musamman da wakilin abin a Kwanni ya haɗa kan zaman doya da manja da ake samu tsakanin manoma da makiyaya waɗansu sassan jamhuriyar Nijar. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Masu sauraro barkamu da warhaka. Yanke hukuncin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na ƙara tsahon hutunsa a London, inda yake karɓar magani zuwa kusan makonni uku da suka wuce, ya ƙara ingiza wutar cece kucen da ake yi da kuma nuna damuwa a cikin ƙasar. Shugaban ɗan shekara 74 ya bar Najeriya a ranar 19 ga watan Janairu domin zuwa asibiti a duba lafiyarsa da ba a bayyana ainihin abin da ke damunsa ba. amma jami'an gwamnati sun bayyana cewa babu wani abu bane na a zo a gani ba tare da sun bayyana hakikanin menene ba a yau laraba ministan yada labarai lai muhammad ya ce shugaban kasar ba asibiti yake ba inda ya ce ina tabbatar muku da cewa shugaban kasa yana nan cikin koshin lafiya kuma baya cikin haɗari kamar yadda ya faɗa wa manema labarai a abuja Mukaddashi kuma mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo ya ƙara jaddada makalaman ministan inda ya faɗa wa manema labarai cewa ya yi magana da shugaban ƙasa kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Amma duk da haka jawabin bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba tun bayan da ya karɓi mulki wannan shiri karo na biyu da shugaba Buhari yake tafiya ƙasar waje domin neman magani. 'Yan majalisar kasar Somaliya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa a yau Laraba, inda suka zaɓi tsohon firaminista mai shaidar ɗan ƙasashe biyu wato Amurka da Somaliya. An bayyana Muhammad Abdullahi Muhammad wanda aka fi sani da Farmajo a matsayin wanda ya yi nasara bayan kaɗa ƙuri'a da 'yan majalisu suka yi a zagaye na biyu a Mogadishu. Farmajo ya lashe mafi yawan ƙuri'un da aka kada a karo na biyu wanda ya baiwa shugaban da ke kan karaga a yanzu hassan sheikh mahmud da kuma tsohon shugaban ƙasa sheikh sharif ahmad tazara mai yawa mahmud ya amince da shan kayayi bayan da aka kammala ƙidaya ƙuri'un lamarin da ya sa taron mutane da ke wurin suka barke da sowa a cikin babban filin jirgin saman magadishu waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa wa sashen somaliya na murya amurka cewa sowa da murna da aka yi har da harbe-harben bindigogi ya barke akan tituna a cikin babban birnin na somaliya nan take dai aka rantsar da sabon shugaban kasar wanda ya sha alwashin samar da cikakken tsaro na da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma taimakawa talakawa labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc wani kwamiti mai ɗauke da alkalai uku a kotun ɗaukaka kara ta amurka da ke shiya ta tara na shirin yanke hukunci kan koya amince da hukuncin da wata karamar kotu ta bayar na jingina umarnin shugaba donald trump na hana shigar 'yan wasu kasashe bakwai a cikin kasar ko kuma yi watsi da hukuncin a cikin mambobin kwamitin alkalan akwai ɗaya mai sassaucin ra'ayin mazan jiya da tsohon shugaban republican ya naɗa a baya da kuma mambobi biyu masu sassaucin ra'ayi da tsofaffin shugabannin jam'iyyar democrat suka naɗa a baya a ɗaya bangaren kuma a yau larabar har ila yau ake sa ran majalisar dattawan amurka za ta kada ƙuri'a domin tabbatar da sanata jeff sessions a matsayin sabon attorney general da trump ya zaɓa da yake 'yan jam'iyyar republican ne yake da rinjaye a majalisar suna buƙatar ƙanƙanin rinjaye ne domin tabbatar da session akan mukaminsa a baya session ya fuskanci kakkausar suka daga 'yan jam'iyyar democrat waɗanda suka kalubalanci tarihinsa kan shigar baƙi amurka da kuma kare haƙoƙin bil'adama adama 'yan jam'iyyar ta democrat har ila yau sun soki sashin da cewa kusancinsa da trump ya yi yawa wanda hakan suka ce zai iya sawa ya ƙi bin doka domin ya faranta wa shugaba trump wani alkali a rasha ya yanke wa shugaban 'yan adawa alexei navalny hukuncin je ka gyara halinka na tsawon shekaru biyar bayan da aka same shi da laifin yin almubazzaranci ana kuma tunanin hukuncin zai iya hana shi tsayawa takarar neman shugabancin kasar rasha sai dai navalny ya ce zai kalubalanci hukuncin a kotun ɗaukaka ƙara sannan zai kalubalanci shugaba vladimir putin idan har ya nemi a sake zaɓensa a matsayin shugaban ƙasa dokar rasha da ita haramtawa duk wanda aka samu da aikata wani babban laifi da ya hada da almubazzaranci tsayawa takarar wani mukami har na tsawon shekaru goma Navalny ya fara samun karbuwa a Rasha tun bayan da ya fallasa almundahanar da ke faruwa a cikin ma'aikatan gwamnati. shine kuma ya jagoranci zanga-zangar da aka yi a shekarun 2011 da kuma 2012 wadda aka gudanar domin nuna adawa a lokacin da putin zai dawo neman mulkin shugabancin kasar ta rasha Nazid Ahmed Hausawa ya karanto labaran duniya. To bari mu buɗe taskar hotannin namu a jihar Taraban Najeriya inda waɗansu jerin hare-hare suka durkusa da waɗansu ƙauyuka. Wakilin masanusa Adamu na ɗauke da ci gaban rahoton. kimanin mutane dubu takwas mafi yawansu yara da mata harin da suka share kwanaki takwas ba kakkautawa ya yi sanadiyar rabawa da muhallansu da kona ƙauyuka bakwai a ƙananan hukumomin lau ardokola da yaro da ke jihar taraba mataimakin gwamnan jihar taraba injiniya haruna manu ya jagoranci tawagar gwamnatin jiha da ta sashen tsaro na kwamitin wanzar da zaman lafiya arewa maso gabashin najeriya don kai ziyarar gani da ido a yankunan da abin ya shafa lamarin da ya danganta da rashin haƙuri da juna. Mun bi Mungaire irin ta'adin da aka yi gidaje da aka kukkona mun tabbatar cewa wannan abun din da ya faru aikin shedan ne kawai ya jawo wannan haka din in Allah yadda ba zai sake faruwa ba halin da ake ciki yanzu a yankin ya jefa mazauna ƙauyukan da ke makwabtaka da zama cikin fargaba da zulumi kamar yadda mazaunin Bandawa Finan ya shaida sunana dan Juma Bako sai dai makwabtanmu da muke tare da su shine abun ya shafa amma matsalan mu kenan mu da zaman lafiya ne dole mutum ya fargaba dole kyan aka ce da yawa daga cikin ku yanzu ba ku kwana a gidajen ku a kwale-kwale kuke kwana haka yara ka da haka haka haka wasu ma yashi da daren yayi haka nan muna dibi yara mu jama'a kan gungu shugaban sashin tsaro na kwamitin wanzar da zaman lafiya arewa maso gabashin Najeriya Brigadier Janar Habila Vintanaba na daga cikin tawagar da suka zaga ƙauyukan da aka kona da kuma sansanonin 'yan gudun hijira ga kuma yadda hirar mu ta kasance. Abin da muka gani lalle kan an yi kone-kone gidaje da yawa kuma abun lalle ya bamu damuwa. A to jami'an tsaron mu suna da jiragen yaki da masu saukan angulu da suke sintiri da me yasa ba a saka wayannan ta da ganin cewa wayannan da suke ta'addancin nan suna tafiya ne cikin kungiyoyi kaman su afkawa jama'a ba za ka ce ba a aika ba yi zana aika suna aiki lalle amma ka san ta'addanci din kullum wurin da abun ya suke suke samun abun din shine can gefen Borno Adamawa da Yobe nan Taraba namu da sauki saboda haka kowane lokaci za ga wani lokaci in jiragen ma suna suna cikin sararin samaniya ba za ka gane ba saboda haka ba wai ba aika ba ana aika Alhaji Sahabi Jauro shine shugaban kungiyar Miyati Allah ta jihar Taraba duk lokacin da bafulatani ya ce maka wai ne babba ne shugaban sa ne ya ce wai ne bari bari zai yi abu ne abin da ke faruwa ba gaza bane gazawa bane ga kungiya abu ne wanda ya dauki salo da ba amma maganar shugabanni mushin musu bari suna bari yau ne a sokane ka gobe a sokane ka ji a sokane ka kullum ana mishi shugaban sa su bari to fa ka duba cewa akwai ranar da fa to za ka yi bungo Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya mu haruna mamman bako kuma ya yi nazarin zamantakewa tsakanin makiyaya da manoma a jamhuriyar nijar ga kuma rahoto da ya haɗa mana A kowace shekara lokutan bayan damana ko kuma a daidai lokacin bazara sukan kasance masu hatsarin gaske a jamhuriyar Nijar inda ake huskantar gama tsakanin makiyaya da manoma da zaran bisashen su makiyayan suka shiga cikin gonakan manoman kuma suka aikata banna abinda ke haddasa rashe-rashen rayuka. Wannan shi yasa na zagaye karkarar birnin Kwanni domin jin ta bakin bangarorin guda biyu akan yadda ya kamata a kiyaye waɗannan faɗace-faɗace da hasarar rayuka kuma a cewar wani makiyayi jamari hukuma ya kamata ta tsawata muna kuka da wannan hukuma don allah ta ƙara ikon gada an kasa dai har yanzu dai suwa nasu ƙoƙari amma su kara yi da saboda abu in ba a tsawata kinan an kace kowa sai an bashi wanda shi ka so kinan kasa ba ta zama lafiya ko mu kanka makiyayi in ba a yi muna tsanani kinan abun bai ita ya daidai to shi ko manomi shi ko sa a tunkara to abin ka in ya kai kai ku ga kai fakon ka ce fitina za ka ɗebe abin ka iya kai kai ku maka ka tare naka kai ku hau manomi shi ɗebe na shi ni shi ɗana ku kata hukuma dai ta ƙara ɗin matsa ga wannan iko da an kai a sa iko cikin karkara gaskiya na ba lahina ba da saboda iko ya kusa ba a wani kai maka in kana ganin iko baka dai farin shiga ɓanna ko kai ko manomin ka ga iko baka farin tadda fitina ka ce faɗa za ka yi shi na muka son ga wannan abu don allah hukuma ƙara da ta hannu haka ma a ɓangaren ƙungiyoyin makiyaya ana fatan zamnawa lafiya tsakanin manoma da makiyayan in ji alhaji umaru janyo na ƙungiyar kautul haure mai kula da bunƙasa kiwo a cikin karkarar jangoriyar nijar wanda an ga abu guda ne to ya kamata kuma a bi ta hannun musulunci nan da an ce abu guda ne da zama tare a bi komi da sulhun ɗin shi wanda ya kamata a kai da rayuwa daidai saboda ku ne suya da laihi macin mu makiyaya da macin mu manoma a bangaren manoma abinda ake so makiyaya su rinka yin nesa da gonakai a duk lokacin da suka fito tare da dabbobinsu in ji kasimu wani manomi abinda muka so ga ma'aikanta su sa bakunan su su tsawata ni su kya kayan manoma mu dai ba mu son hada awo yanzu in mun ga makiyaya niyya na muka mu zo mu hada mu hukuma mun wajen mai gari shi wajen sarki a zo a sabko yan banga da abu a kama su. Shi ko mun kai lasarka shugaban gundumar birnin Kwanni yana cewa hukumomi na nasu kokari domin hana dukkan abkuwar wata hatsaniya tsakanin manoma da makiyaya. Saboda in an samu matsala sai a gani da gogawa mutane su zo eh, bariki ko su zo wajen sarki a ke mishi a eh, cikin wani gari bisa shi sun shiga cikin gonaki ya kamata a gogota zo in mun ji labari sai mu tura Eh, security fds ta yi su gyara su in ba gyara ba a kawo nan mu ne ke kula da wannan zanki haruna mamman bako daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau, waɗanne matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka domin ƙara samun fahimtar juna da kyakkyawar cuɗanya da tsakanin makiyaya da manoma? Kafin mu buɗe layuka domin baku wannan dama bari ku shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Tafiya dawo. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kamar yadda muka bayyana yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani ya kamata a ɗauka domin samun maslaha da kyakkyawar fahimtar juna da zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya kai tsaye muna tare da wani a jihar Yobe. Wake bisa layi. Kana kira magana da Isa mai gari mai radigan Fulani a garin Fatisko. To Malam Isa. To alhamdulillahi abin da yake kawowa rigima tsakanin makiyaya da manoma. a zahirin gaskiya akan bar burtali to manoma gaskiya Malam Isa kana bisa layi? Hello ina ji. Yawa yana yi yana ciccijewa to bismillah. Eh makiyaya abin da yake faruwa shine cin burtali ne na manoma shi yake kawowa haka. Eh makiyaya ne suke su manoma ne suke cin burtali shine yake kawo rigima tsakanin makiyaya da noma. To ya za a shawo kan wannan matsala? Shawowa kai kawai shine su makiyaya su kula da burtali da aka bar musu kuma manoma kar su ci burtali shine zaman lafiya. To madalla daga yobe kuma bari mu ƙetara fataskun. Eh, Hello? Eh, a fataskun wake fataskun har yanzu muna da. Daga Sokoto ne. Oh, Sokoto, ok, Sokoto muke daga, daga fataskum nike so in ce mun koma Sokoto. Eh, kuna fara Musa Shu'aibu ne daga Sokoto. To Malam Musa barka da warhaka. Ina gudunmawa ka ga shirin ya kai kake gani za a shawo kan wannan matsala? Game da manoma da makiyaya. Eh. To layin naka ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to bari mu nufi Bauchi. Wake bisa layi a Bauchi. kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a shawo kan matsalar a samu kyakkyawar dangantaka tsakanin manoma da makiyaya da akan samu hatsaniya nan da can eh, a gare Bauchi kuma bari mu nufi jihar Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Mai magana kashin wakili girgir. To kashin barka da warhaka ina gudunmuwa ka ga shirin. Wato gudunmuwa ta ga wannan shiri na rigima tsakanin makiyaya da manoma a gutse ne. Su duk laifin akan jami'ai ne. kuma rashin burtali dai burtali mm. gaba ɗaya burtali yanzu ya zama kamar inda mota za ta ya kamata faɗin burtali ya kasance ya kai kamar ko mita talatin ko arba'in to amma a yanzu a gaskiya lamidai su ne suke jejin kuma su ne suke sayarwa manoma burtalin duk aka cinye burtali so ba yanda za a yi dabbobi su zo ba su shiga gona ba ya wato malam kashin mun gode daga yobe bari mu nufi jihar nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam ina magana da ado mai gunji baban hanga daga lafiyan bare bari jihar nasarawa to ina gudunmuwa ka ga shirin kai ya kake gani za a shawo kan wannan matsala a gaskiya ina za shiga wani wannan matsala dole gwamnati su shiga cikin wannan magana saboda gaskiya masu noma duk sun cinye burtalai ko ina saboda haka maganar burtalolin Hmm. dole ka samu rikici ganin mukiyaya da manoma amma idan gwamnati gaski sun hannu a cikin magana kowa ka ba shi hakinsa to sai ga cikin Allah da ya zo karshe inda dole Allah ya haɗa mu guɗe muna tare tsakanin manomi da mukiyayi hmm. dole ne su zana tare to mun gode bari kuma mu nufi jihar Kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wa ke bisa layi a tare da Adamu Jeji daga kamfanin Fate Jaji Kaduna Najeriya. Yawa to Malam Adamu ya kake gani za a shawo kan wannan matsala har a samu maslaha a samu kyakkyawan zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya. Na ji yan uwana ya sun kira suna ta haɗo da laifin kaya gare mu manoma. Ba a gaskiya ko yana da laifi. Mm. Mu muna da laifi su suna da laifi amma wanda suka fi laifi gaskiya mu hukunta mu don za da an bar ba shakka kamar yadda suka faɗi an bar labi inda fulani ke bi mm. amma an samu sarakunan sun sai da waɗannan labuka ga wasu manoman to shi ke kawo irin waɗannan sannan su ko manoman mm. za ka ga a mutane za ka bar gonan ka can in dai da wani dan labi mm. ko dan wuri haka idan suka hangi ciyawa fulani nan sai sun saka da shanu sun je su ce za su wancan dan ciyawa da ke can wajen to garin su wuce kuma za su yi manomi barna gaskiya shi ke kawo mana irin waɗannan abubuwa gaskiya muna da laifi su ma suna da laifi amma babban masu laifi mm. gaskiya mu hukunta to malam adamu mun gode to bari mu koma jihar nasarawa hello hello wa ke bisa layi a nasarawa kuna tare da mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara na jihar nasarawa habibu magajin rafin zanen lafiyan bare baje to malam habibu kai ne na karshe ya kake gani za a shawo warware wannan Wannan dai gaskiya shugabanni ne ya kamata ce sun shiga musamman sarakuna. Saboda idan sarakuna na Fulani da na manoma sun shiga wannan abin kuma da gaskiya saboda Allah mm. ba da hayin cewa mm. to insha Allah za samu karken wannan abin. Mm. To wani batu da wani batu da babu wanda wani batu da babu wanda ya tabo shine batun yadda hukumomi suke ganin za za wato keɓe wani wuri da labi da su makiyaya za su rika yin kiwo ba tare da sun rika zagawa kamar yadda aka saba ba eh to da za a hakan zai yi kyau amma kuma haka din ba zai yiwu ba ne saboda a gaskiya in dai za a yi haka to duka kusurwar najeriya gaba ke kenan za a yi wannan abun ko yaya kaga dole za a samu to malam habibu ka kwaso bayani amma dole ja maka burki domin eh, ana ɗaga min hannu lokacin da muke da shi kenan domin baku wannan dama gobe ma rana ce za mu ci gaba da baku wannan dama har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba. 'Yan wasan Kamaru sun sha yabo da kyakkyawan tarba a lokacin da suka isa a ƙasar su shekaran jiya Litinin akan gagarumin nasara da suka yi na lashe kofin nahiyar Afirka a karo na biyar bayan sun lallasa Egypt da ci biyu da ɗaya a wasan ƙarshe na gasar cin kofin Afirka da aka kammala a ƙasar Gabon. A farko farkon wannan wasan da aka fara makonni uku da suka shige. Kamaru ba ta cikin waɗanda ake kyautata musu zaton ɗaukar kofin, amma sai gashi yanzu ta zama zakaran gwajin dafi. Kafin wasan na ƙarshe da Kamaru ta yi da Egypt a ranar Lahadi da ta shige, kasashen biyu sun yi wasan karshe a shekarar 2008 a accra a ghana inda kamaru din ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi wani ɗan kamaru mai gudanar da wata ƙungiyar kamaru a ƙasar jamus da ake kira bank sama ya shaida wa rediyon faransa cewa wannan nasara da indomitable lions suka yi ba na ɗaukar kofi kaɗai ba ne har ma da haɗin kan ƙasar. tsohon ministan matasa da wasanni na ghana nilan van ya ba da shawarar cewa ya kamata sabon kot din ghana black ya zama dan kasar ghana ya ce na fi son kot dan ghana ko wani dan afirka ni ba dan wariyar launin fata ba ne ko kuma mai kabilanci sai dai fahimta na shi ne su ne za su fi kokari Nilanta ya ce lokaci ya yi da ya kamata jami'ai su daina cutar da coach-coach na cikin gida kuma a ba su dama su yi aiki. tsohon ministan ya lissafto wasu ƙwararrun masu horar da 'yan wasa wanda idan an ba su dama za su iya yin abin a zo a gani a jiya talata ne hukumar fifa ta gagabawa wasu mutane biyar ta kunkumi da suke da hannu a cikin rigingimun shugabanci game da samun iko a kan wasannin najeriya fifa ta ce kwamitinta na ladabtarwa ya yanke shawarar haramtawa chris giwa da wasu mutane hudu shiga duk wasu harkokin kwallon kafa har tsawon shekaru biyar sauran mutane hudun kuwa sun hada ne da mu'az suleiman yahaya adama sani fema da kuma johnson effiong tun cikin watan agustan shekarar 2014 ne chris giwa ya nace cewa shine lashe zaɓe don haka shine shugaban hukumar nff bisa doka an musunta sakamakon zaɓen wanda hakan ya janyo hankalin hukumar fifa akan wannan lamari har ya kai ga fifa ta yi barazanar dakatar da najeriya cikin harkokinta har sai an sake gudanar da zaɓe a zaɓen na biyu amanjo phoenix ya lashe zaɓen kuma ya zama shugaban hukumar nff Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta damu matuƙa a kan yadda tashin hankali a yankin Afdivka a gabashin Ukraine ke ƙaruwa kwanan nan. Tun daga ranar 28 ga watan Janairun da ya wuce, ƙungiyar masu sa ido na musamman akan tsaro da haɗin gwiwa a Turai da ake kira OSCE a takaice. ta ba da rahoton mummunar karuwan fada a gabashin Ukraine, ciki har da kai hare-hare da makaman da yarjejeniyoyin da aka cimma a birnin Minsk a shekarar 2014 da 2015 suka haramta yin amfani da su. Rikicin ya shafi sojojin Ukraine fiye da goma, ya kuma shafi fararen hula akalla hamsin. ya kuma bar fararen hula kusan dubu goma sha bakwai ciki har da ƙananan yara dubu biyu da ɗari biyar ba tare da ruwa ko wutar lantarki ko kuma wata hanyar ɗumama gida ba. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matuƙar damuwa akan wannan mummunan koma bayan da aka samu a gabashin Ukraine. Ya kuma yi kira da a koma ga teburin tattaunawar tsagaita wuta. Mambobin kwamitin su ma sun bayyana goyon bayansu da yardarsu akan kasancewa ƙasar Ukraine a dunkule. An kashe kusan mutane dubu goma wanda yawancinsu fararen hula ne a Ukraine tun bayan barkewar faɗan a bazarar shekarar 2014 lokacin da dakarun ƙasar Rasha suka fara ƙoƙarin mamaye mashigin Crimea da ke Ukraine. Mamayar Rasha da kuma yunkurin haɗa Crimea da Rasha ya janyo zanga-zangar goyon bayan tsarin ƙasashen yammacin duniya ta tsawon watanni a Kiev babban birnin Ukraine. Abinda daga ƙarshe ya sa shugaban Ukraine mai goyon bayan Rasha barin mukaminsa ya kuma tsere daga ƙasar. A wani mataki na mai da martani a kan takalar da Rasha ke yi wa Ukraine. Amurka da Tarayyar Turai da kuma wasu ƙasashe sun sanya takunkumi akan wasu 'yan Rasha. da wasu kamfanoni da ma wasu jami'an ƙasar ta rasha waɗannan takunkuman na nan na aiki kusan shekaru uku bayan sanya su don kauce ma rikicin jama'a su fada cikin halin yi amurka na yin kira a kan cimma ɗorarriyar yarjejeniyar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba da kuma ba wakilan ƙungiyar osce damar shiga ukraine amurka kuma ta jaddada goyon bayanta akan aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar da aka rattabawa hannu a birnin minsk don magance tashin hankalin gabashin ukraine tana kuma yin kira akan rasha ta kawo ƙarshen mamayar da take yi a yankin crimea wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Maryam Dauda ta karanto sharhin murya Amurka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yanke hukuncin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na ƙara tsohon hutunsa a London inda yake karɓar magani zuwa kusan makonni uku da suka wuce ya ƙara ingiza wutar ce cece kucen da ake yi da kuma nuna damuwa a cikin ƙasar. shugaban ƙasa ɗan shekara 74 ya bar najeriya a ranar 19 ga watan janairu domin zuwa asibiti a duba lafiyarsa da ba a bayyana ainihin abin da ke damunsa ba amma jami'an gwamnati sun bayyana cewa ba wani abu bane na a zo a gani ba tare da sun bayyana hakikanin menene ba 'Yan majalisar ƙasar Somaliya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa a yau Laraba, inda suka zaɓi tsohon firaminista mai shaidar ɗan ƙasashe biyu wato Amurka da Somaliya. An bayyana Muhammad Abdullahi Muhammad wanda aka fi sani da Farmajo a matsayin wanda ya yi nasara bayan kaɗa ƙuri'a da 'yan majalisu suka yi a zagaye na biyu a Mogadishu. Farmajo ya lashe mafi yawan ƙuri'un da aka kaɗa a karo na biyu. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku mu da wani sabon shiri ciki har da demokuraɗiyya na sahaba Imam Aliyu kamar kullum. Za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wani da kwana a wayoyin ku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.